ga kanin labaran da muke dauke da su gwamnatin najeriya ta aike da tawaga ta musamman chadi bayan barazanar janye sojojinsu daga rundunar da ke yaki da masu ta da ƙayar baya da suka yi majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa fiye da kaso 60 na al'ummar sudan ta kudu na cikin barazanar fuskantar yunwa hakanan kuma za ku ji cewar ƙasashen g20 sun ƙaddamar da haɗaka da ƙasa da ƙasa don yaƙar talauci da yunwa To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Tawagar gwamnatin Najeriya ta ziyarci kasar Chadi inda ta gana da shugaban kasar Muhammad Idris debi sakamakon barazanar da ya na janye dakarunsa daga rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da Boko Haram. Tawagar a ƙarƙashin Malam Nuhu Rubadu ta ƙunshi hafsan tsaron ƙasar Najeriya. janar christopher musa bayan ganawar masanin harkokin tsaro malam Hussaini mungunu ya mana tsokaci akan ziyarar kamar yadda na fara gaya maka babu wata kasa da take da hankali da za ta yi biris ko kuma ta yi kunnen uwar shegu da abin da su 'yan chadi suka yi saboda gaskiya ba yadda za a yi mu ci yakin nan ba tare da haɗin kan kasashen ketare ba saboda haka abin da chadi ta yi ta fito ta faɗi gaskiya cewa ba su ji daɗi ba yadda wasu al'amura suke wakana kuma najeriya gaskiya mun yi hankali abin yabawa ne da aka je ka same su har kasansu da mutuntawa suka zauna suka tattauna abubuwan da ake samun ah, baraka tsakani aka zauna aka tattauna Uh, lalle na jinjina ma shi malam nuhu ribado da kuma shi kitofan musa da allah sa da ya yi maganganun da suka yi ya haifi da mai ido dama su ba wai sun fito sun yi fito na fito da najeriya ba ne sun dai fito ne sun faɗi uh, abubuwan da bai musu daɗi ba kuma najeriya ta ji ta saurare su kuma insha allah za a ci gaba da aiki tare masanin harkokin tsaro malam usainu munguni kenan sojojin najeriya biyar aka kashe wasu sama da goma suka samu raunuka a wani hari da 'ya'yan masu 'ya'yan kungiyar masu ikirarin jihadi suka kai wani sansanin sojin najeriya da ke kusa da iyakar kasar da jamhuriyar Nijar. a cewar wasu jami'an sojoji biyu da suka nemi a sakaye sunansu sun shida kamfanin dillancin labaran faransa fp cewar a ranar asabar ne da ta gabata maharan da suka fito daga kungiyar iswap suka kai hari sansanin sojojin da ke garin karetu na jihar borno hakanan daya daga cikin majiyar ta ce 'yan bindigar sun kuma tafi da wasu manyan motoci hudu da ke dauke da bindigogin kakkaɓo jiragen sama tare da kona wasu motoci biyar to duk ɗaya daga najeriya Najeriya ta kaddamar da rigakafin cutar biri sama da wata guda bayan da wa'adin da aka sanya domin fara aiwatar da shirin rigakafin ya cika inda aka fara da jami'an kiwon lafiya da mutanen da ba su da cikakkiyar garkuwar jiki da ke kwance a asibitocin da ke babban birnin ƙasar Abuja. Hawa Haliru gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani. Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka ta karbi rukunin farko na allurar rigakafin cutar ƙandar biri dubu goma a watan Agustan da ya gabata daga ƙasar Amurka. Bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar a matsayin barazana ga duniya karo na biyu cikin shekaru biyu. A watan da ya gabata ne WHO ta ce cutar kyandarbiri ta zama annobar da ta yi kamari a Najeriya, inda aka tabbatar da mutane casa'in da hudu sun harbi da cutar, sai dai babu rahoton rasa rai ko da guda tun daga farkon shekarar nan. An kaddamar da rigakafin a cibiyar lafiya ta gwamnatin tarayya da ke Abuja, kuma ma'aikatan lafiya sanye da safar hannu da takunkumi ne suka yi wa mutane talatin allurar, waɗanda ma'aikatan lafiya ne da masu cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV. HIV. Hadley Ikwe na cibiyar yaƙi da cutuka ta Amurka ya ce shirin rigakafin zai shafe tsawon kwanaki goma. Sannan za a fi mayar da hankali a Abuja da wasu jihohi bakwai da suka haɗar da Akwa Ibom, Bayelsa da Rivers inda mutane da dama suka kamu da cutar. ma'aikatar kwadagon jamhuriyar niger ta bankaɗo ma'aikatan bogi sama da dubu uku waɗanda aka kwashe shekaru ana biyan su maƙudan kuɗaɗe daga asusun gwamnati daraktan betul malin ƙasar sa'idu zainabu ta bayyana hakan a wani taron manema labarai da ta gabatar alhaji dauda tankama na kungiyar kare haƙƙin bil'adama a jamhuriyar niger ya yi tsokaci a kai muna goyon baya ɗari bisa ɗari bisa wannan aiki da ministan kwadugo ta kuma muna jinjina mata akan kokarin da ta kawo na ci gaban ƙasa wannan ɓanna da almandana da ake ma ƙasa ba mu san ko wani adadi ba ne aka fara wannan aiki na wagabanna kusan miliyan 500 da wani dan canji da ake batawa duk wata wannan aiki mun yi goyon bayan shi da minista ta yi kuma muna kira a ɗauki sanda iko a ɗauki doka a buga sanda a ba gawa kashi da mareji tsoro kowane ne kuma muna kira a ƙara ci gaba da bincike kingin wurare ma wanda ba a bincika ba a bincika a gani saboda rashin gaskiya ta yawa mun gaji da da wannan almundana da aka yi zaman shekara wajen nawa to Allah ya saka ma minista da alheri da wannan kokari da ta yi eh, Haji Umar muna goyon bayan wannan abu kuma muna kira waɗanda suka wanga mugun aiki sanda ta bige su sandar doka ta bige su a ba gawa kashi da mai rai tsoro Alhaji Dauda Tankama kenan. labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa fiye da kaso 60 na al'ummar sudan ta kudu na cikin barazanar fuskantar yunwa yayin da ƙananan yara ke cikin haɗarin kamuwa da cututtuka masu alaƙa da ƙarancin abinci mai gina jiki a shekara mai zuwa Rukaya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Ta cikin wani kundin rahoto da majalisar ta fitar ta ce a watan Afrilun da ya gabata kaso hamsin da bakwai na adadin mutanen Sudan ta kudu sun fuskanci bala'in yunwa lamarin da majalisar ɗinkin duniya duniya ta kwatanta da mai matukar hadari. Rahoton binciken ya ce adadin mutanen da ake hasashen za su gamu da wannan tashin hankalin ya kai miliyan bakwai da dugu bakwai ƙari kan guda miliyan bakwai da dugu ɗaya da aka samu a bara. Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya koka game da yadda jama'ar Sudan ta kudu ke ƙara natsawa cikin halin yunwa da rashin abinci mai gina jiki musamman tsakanin ƙananan yara. Da take bayani shugabar shirin Mary Ellen McGrawati ta ce lamarin na da ban tsoro la'akari da karancin abinci da duniya ke fuskanta abin da ke da alaka kai tsaye da tashe-tashen hankula da kuma sauyin yanayi da ake fama da shi sudan ta kudu na cikin kasashe na gaba-gaba da ke fama da tsananin talauci da yunwa mai muni a tsakanin jama'arta baya ga bala'o'i da ke faruwa masu alaka da sauyin yanayi rasha ta hau kujerar naƙi kafin wato wajen kin amincewa da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ya buƙaci a tsakaita wuta a yakin basasan sudan wanda ya raba miliyoyin mutane da muhallansu tare da haifar da ƙalubale mai girma wajen gudanar da ayyukan jin ƙai ƙudurin wanda birtaniya da saliyo suka rubuta ya yi kira ga dukkanin bangarorin da ke rikici da juna a sudan din da su dakatar da rikicin da kuma hawa kan kujeran tattaunawa don cimma matsaya kan shawo kan rikicin kadda a sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international shugaban brazil lula da silva da ke karɓar bakuncin kasashen g20 ya buɗe taron kasashen. ashirin mafi karfin tattalin arziki a duniya ta hanyar kaddamar da shirin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da zai dakushe tasirin talauci da yunwa wanda kasashe sama da tamanin ke marawa baya nura ado suleiman na dauke da karin bayani shugabannin kasashen na g20 da za su shafe kwanaki biyu suna tattaunawa wato tsakanin jiya litinin da kuma yau talata za su fi mayar da hankali ne akan sauyin da za a gani na manufofin amurka dangane da hulɗa tsakanin ta da kasashe sakamakon sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado donald trump da ke shirin fara aiki batutuwan da suka hada da kasuwanci sauyin yanayi da kuma tsaro ne za su mamaye taron shugabannin na G20 a Brazil. Yayin jawabin buɗe taro mai masaukin baki Inacio Lula da Silva ya buƙaci haɗin kan takwarorinsa wajen kawo ƙarshen tasirin matsalar ɗumamar yanayi da kuma talauci waɗanda ya ce tasirinsu a bayyane yake a akasarin sassan duniya. dangane da talaucin da yunwa kuwa shugaba lula ya ce matsalolin ba su da alaka da karancin abinci ko kuma rashin kyawun yanayi waɗanda ya ce an kirkire su ne ta hanyar aiwatar da manufofi na siyasa gwamnatin rasha ta zargi shugaban amurka joe biden da ta'azzara yakin da ake yi a ukraine inda ta yi alkawarin mayar da martani ga matakin da biden ya dauka na baiwa ukraine damar yin amfani da makamai masu cin dogon zango da washington ta bashi wajen kai hare-hare cikin rasha biden wanda a watan janairu mai zuwa zai mika mulki ga zababben shugaban kasar donald trump wanda ake shakku ga goyon bayansa ga ukraine ya bukaci shugabannin ƙasashe a wajen wani taro wanda ya samu halartar ministan harkokin wajen rasha da su bi sahun amurka wajen marawa ukraine baya tawagar gwamnatin najeriya ta ziyarci kasar chadi inda ta gana da shugaban kasar muhammad idris debi sakamakon barazanar da ya yi na janye dakarunsa daga rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da boko haram tawagar a ƙarƙashin malam nuhu bado ta kunshi hafsan tsaron ƙasar janar christopher musa bayan ganawar bashir ibrahim idris ya tattauna da masanin harkokin tsaro malam hussein mungunu kuma ga yadda zantawarsu ta gudana Malam Hussein Manguno mai sharhi a kan lamuran tsaro bayan hirar da muka yi da kai a kan buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki sakamakon barazanar shugaban ƙasar Chadi ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kamar yadda na fara gaya maka babu wata ƙasa da take da hankali da za ta yi biris ko kuma ta yi kunnen uwar shegu da abin da su 'yan Chadi suka yi. sabida gaskiya ba yadda za a yi mu ci yakin nan ba tare da haɗin kan ƙasashen ketare ba saboda haka abin da chadi ta yi ta fito ta faɗi gaskiya cewa ba su ji daɗi ba yadda wasu al'amura suke wakana kuma najeriya gaskiya mun yi hankali abin yabawa ne da aka je ka same su har kasansu da mutuntawa suka zauna suka tattauna abubuwan da ake samun ah, baraka tsakani aka zauna aka tattauna Uh, lalle na jinjina ma shi malam nuhu ribado da kuma shi tofan musa da allah sa da ya yi maganganun da suka yi ya haifi da mai ido ya zuwa yanzu babu wata sanarwa a hukumance dangane da ita cadin ko ta fasa ɗaukar wannan mataki a kwarai da gaske ai ba su ma daina ba su dai sun faɗa ne dama gani suke ko najeriya za ta zo ta share musu hawaye dama su ba wai sun fito sun yi fito na fito da najeriya ba ne sun dai fito ne sun faɗi Uh, abubuwan da bai musu daɗi ba kuma Najeriya ta ji ta saurare su kuma insha Allah za a ci gaba da aiki tare saboda ai su suna ganin kamar akwai intelligence da ba yi sharing da su ba ko kuma ma ba su sani ba ne aka kashe musu sojoji da sauransu amma kuma ai dama an ana yaki dole a samu abin da muke kiran collateral damage Najeriya ma ta taba samu saboda haka hakuri za a yi a zauna tare kuma a ci gaba da aiki tare kuma a samu nasara gaba ɗaya tare so na tabbata wannan zuwan da tawagar najeriya suka yi za ta haifi da mai ido duk abubuwan da aka samu kurakure za a iya dinke kurakure ne a ci gaba da aiki a baya akwai waɗanda suka ce ya dace ma najeriya ta yi ɗauko sojojin haya domin taimaka mata murkushe wannan yaki e eh, sojojin hayan ba wai ya nuna ko daga wani wuri bane akwai wayanda har yanzu aka yi musu ritaya suna da karfinsu za su iya ba da karfinsu a zo a ci gaba da wannan yakin ba wai za su zo su sa uniform ba ne kamar mu yanzu misali kasashen waje suna ba mu aiki a ce ok ga kamfanin kasar su za su shigo wannan kasan wannan state din da za su shigo menene irin tsaro menene irin lafiyan kasan da sauransu ana rubuta ana ba su saboda haka Najeriya za ta iya ɗaukan waɗanda suka yi ritaya amma ba su gaji ba. Ai ba a cin yaki sai da tara bayanan sirri. Akwai kuma masu cewa ya dace a wayar da kan jama'a idan sun ga abin da ba daidai ba su shaidawa jami'an tsaro domin babu yadda za a samu tabbatar da tsaro ba tare da samun bayanai ba. Eh gaskiya ne yanzu na gaya maka cewa bayanan sirrin ya kai kashi hamsin da biyar na cin galaban yaki da ta'addancin nan. Saboda haka dole ne idan mutane suka, suka ga wani abu da bai dace ba abin da basu basu gane ba ko suka ga wasu mutane ɓata gari dole ne su gaya ma jami'an tsaro cewa ga wani abu da sun gani su basu gane ba. so su jami'an tsaron za su zo su abin nan ai jami'an tsaro ba za su iya sanin komi da komi ba sai mutanen